albishirinku mutanen Nijar ɗanyen man fetur ya fara yawo a ƙasar Nijar an fara yawon sai da shi kuma har zuwa ƙasashe na kusan da Nijar assalamu alaikum barka da shigowa wannan tashar ta gidauniya TV a yau dai mun kawo muku wani sabon labari cewa ɗanyen man fetur na Nijar zai fara taruwa a tekun Seme na ƙasar Benin ta hanyar bututu kuma za a fara sa shi a cikin jiragen ruwa zuwa a kai shi sauran ƙasashe daban-daban a duniya wannan ne ba karamin ci gaba bane ga kasar ta Niger da kuma yankin Sahel gabaki daya yayin da mun kawo muku ra'ayoyin mutane game da wannan ci gaba da aka samu saboda wannan ba karamin cigaba gaba bane ga mutanen Niger da ma Afirka baki daya ganin cewa kasar ta Niger tana ta faɗi tashi wajen ganin cewa sun samu abubuwan more rayuwa da kuma ƙara tattalin arziki na kasar to wasu kenan daga cikin ra'ayoyin mutane yadda za mu fara da wannan wanda yake cewa a ah, masha Allahu sai dai Wannan abu dai ya kamata a bi shi a hankali yadda kowa zai mora kuma a ce dan ƙasa ma ya mora. To wannan kuma yake cewa to wannan ya yi Allah ya kara ɗaukaka Nijar duniya. Yanzu kuma sai a yi a shiga OPEC wato ƙungiyar da take ɗiban man fetur a duniya. Wani kuma ne yake cewa to sai Niger Republic ta yi ƙoƙari ta shiga OPEC. A nan ma wani yake cewa Allah ya saka wa bazin alkhairi da kuma wannan gwamnatin ta Nijar ta sojoji. Wannan kuma ya ce ina jinjina ga 'yan uwa 'yan mu na Nijar. Wani kuma na yake cewa to Allah ya kiyaye sace-sacen da ake yi dai na irin man fetur kamar yadda ake yi a Najeriya da sauran kasashen da suke da man fetur. Wani kuma na yake cewa to wannan abin murna ne amma 'yan Nijar a yi ƙoƙari kada a daina samo hanyoyin da ake amfani da su wajen samun tattalin arziki kamar irin su noma da kiwo da dai sauransu a nan ma wani yake cewa to wannan cigaba ne mai amfani sosai amma kada a bi halin irin yadda kasashe kamar su najeriya suka ta yi suka bar noma da kiwo da sauransu mu ma mu ci gaba da noma da kiwo mu sannan kuma a ci gaba da tono man fetur din nan nan ma wani yake cewa a alhamdulillah allah ya ƙara wa ƙasar nijar daraja da tattalin arziki wannan ma wani yake cewa to Allah ya sa ya zama mai amfani ga al'ummar ta Nijar ga baki ɗaya wani kuma ne yake cewa Allah ya saka wa ECOWAS da alkhairi wannan kuma yake cewa kada dai a yarda wasu bata gari su bata wannan man fetur a samu dai ya zama mai amfani ga 'yan ƙasa to jama'a wannan wasu kenan daga cikin ra'ayoyi da muka kawo muku na mutane akan wannan man fetur da aka samu a ƙasar Nijar da kuma za a fara fitar da shi zuwa ƙasashe daban-daban kai ma kada ka manta za ka iya turo mana naka domin mu karanta kowa ya ji kuma a faɗa a al'umma za ka iya rubuta mana a comment a wannan bidiyo ko kuma a shafinmu na facebook domin mu karanta kowa ya ji ya ji naka ra'ayi mun gode kwarai da gaske daga tashar gidauniya